بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا insha Allah ta'ala iwagi ci gaba gani bai karatu mini littafiyan arraddu ala rafida ato raddi jiya jama'in shi'aji iba akida jan na sheik muhammad bin abdul wahab na iman ko da zamanin nan ka etiyan yin jama'in na jaunan su ku gunye man gugan bi alkhairi iga gadan akida yin taci na mambiya biya yi nan akida yin farko wai tiya aliyu a ce ya ga nabi muhammadu jawasanciyar sallallahu alaihi wasallam ga akida bugu zandoro shizo majaliya na zalunci wa ga malayin zariya buku tipe ziyo sai na abubakar wajen soko lanawa yulu shuya a zalami farko na gwakiya nabi bi hakiya zamiya nabi ke ga hakkin wucin ya halifanci wucin ya yin zamiya na yau aliyu ma zamiya na biyu ke loke shi da ba aliyu ga iti shi ya lulba iti jo amma ibe bai bayani shi itirar dina man shi jin yana etiyan beto yana alaga dalili umarji dalili yana gala dole ya da tifete ya kibo a kidajen ma'an na jo ibuna shubuwa shiga alayo ucafe lega adi dalili. akida ba ce tiki bu inkariyar khalifa na jibe zumaya na biyu na akida ya tashi na ya gada ba ku bayi na nan gayi matlabu da'awahum irtida da rabi Allah wa'anu. babu na ji bayani ya tiye da wani ji ga sahaba ja jiki ya haji ridda na ke ridda zufuye musulmi dushi shiga wajen musulunci shiga. ko kuwa wani gagal betun musulunci ranar biya ki da ya ga sahaba na bija jikiyan ajiri da nisabu nisabu mai wani so kuwa ga zan wani daji bai zai mafi wa gaza ci a ajiri da a man shiga wawon radiyallahu anu kinwayo zanna aljanna sai yi gada wani so kuwa ga wani daji bai zai egi mai aljanna gada wani ga ƙura'anu ma jiye ku lakar rabi Allahu anil mumini wasabi kun al'awalu karshu bai dawa fiya yabta guna falla min Allahi wa ridwana ridwana aljanna ga da wani bugo akida jama'an na shiga su kuka wuce manga mini ya dawa ya ji ga sahaba jajirin da zumaya nabi sallallahu alaihi wasallam wani mini manya ya ji wani igan alkashina mini man kwaje boyo la bayani be inda wa a arafu a'rafuhum bi halin rijal alqashiw da mini man naja sallaga ke ilimi hadisi ilmu rijal wani hadisi wa bi wa tazuwa ni wa bi tazuwa dole etume hadisi gano wa awsakuhum fi rijalihi ezuwe na mini man na je go hadisi ta can abu na ya e za aminci ku ejin ya dabe hadisi ne salon wa gairuhu to za da ciwuji ɓata gago bayani bai daga ba jafar sadika jafar sadika na a e dokun bai tuni salon wadda mini e zuriya jiya sai ali na gwakwa shi ya je ji hadisa ya bana gwakwa wani nabiya sai dai an jafar sadiq sahaba ji mai ndoro a gabe bai na anin nabi amma da yana ajiyar da wasu bai sahaba ji nan ga wale a wajen ya dabe zai yau jigan ya bu wasu ajiyar ya ba ji wuyen daidai a kuwa bi sun da ci soyi buhari musulmi wuce ban ina so eh ina ji faruwa na yi kayan amma biyu fasara jiji wujin bodi kokari na ya ji wadda sun ala hadisi bai littafi ya bu to yawa don sahaba ti. wa da ce babu a ga sai buhari ya so muslima so hadisi bai da ga wa hashahu min zalik ai so ku tsu da kiya ce ne fara ga ganna e wani zaguru umajin da bai kidan shi a jiya a tsaji min yayi da ba a ga jafar gan lamma mata nabiyyu sallallahu alaihi wasallam irtadda sahabatu kulluhum illa arba'a Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam je zuma ta yi jana sahaba ji bayanin da illa arba'ata sai dai zaguni mini abu ole ga dade riwayan doce a ga zagutawa ba riwayan doce wa da littafin shek na eh, shefri ne da akida wani a ga zaguwa tutu a jiga da a ce ce jile ba tun gala jiga gan bato sayidi na ali da mini zaguni na ga sahaba gama mutu ba al-husaini da ba al-hasan da ga sahaba ga ji zai ji mai tun ya ga zaguni riwayan na wani ga ga al-migdad ya ka ta sayidi na ali da al-migdad ya ji aswad gan bi khuzaifa na ji taki bi sahibu sirri rasulillahi na wani annabi tasu na munafiki shi ke munafikin da ci mun da ci ga zagu a ce ga annabi ta sunna yawon bai salman al gani bai abu zarar gifari a gasa guni na faƙila lahu kai fahalu ammar a ce ya gato ammar guni ya sirsuku ya farkiwa ga tinubu ga hasa haisatan sun mara maraja mutsuri da biyalu a muke aje ba kiri da na juna luba ammar wuni ya sirna na ya ga sobran ya ala ya sir. fa inna maw'idakum aljanna lokacin afejin ya sira azaba to babu tonnan nole ne ga kai sumayya muga kai maka bu awwalu shahidatin fil islam azan ga zagi kicha kai wuta kwatso ci ga zai sumayya ibuna ammar yana sai da wa za nabi sallallahu alaihi wasallam babu ya ga wayo a ga da maka waya yana yi yana zagu ba gadan yegi ba bugon wa sheban ba ba sheban cha ci da jama'an do ci jama'an wuce ide wuce yin zagi ajin a wai ve su maye a magi amma amma fi da wa za nabi muhammadu makka wa sallallahu alaihi wasallam fahimta addini shi mujin biya musulunci lawun na nke ya lawun da ta musulunci go da na man na yi wuce mutu babake yi yin ega ba yi ba makaci da wani bayani ina eh, otu Allah ta giya <laughs> musulunci gwani a su mai yawu a kiyan da wasu yasir an dawo amma rabbe ga ga mu jalaka a ci gan ruga ga daidaiti musulunci wagan e bude mu ga rayuwa mutum ba nabi muhammadu na hankali wani sallallahu alaihi wasallam kijan ga ni kafiri jibe wani ma bogo e ga kafirin ce suna ji mu gan mu ganan egban mu cha ibana mu pekin hali halin yi ba so ce wannan aya fe ci tiwo illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman da wucin a gagin wa to kiwa ga ta amma ruwan ganga amma rawato ridalu a muke ya ce ba shi ke ridalu ba dole ya gade da ya gade da yau amma na na biya ya bishara ga yi aljanna ta je ridda amma ga da wasu da hadisi yin yi shi ya kutubu sita na mai sunna je wasa sun yi je wani igwada e mota imam malik masnadi imam ahmad bata a je daga littafin na je wasu alagabo mu yi ti aibu ne waza ya sahaba jina su kusi bai aki da dide man gato azal umumul mu'akkad yaktabi irtidad ali wa ahli albayt takidi na jinan gole ga kulluhum gole takidi yo ya arba'an a ga sahaba ji sahaba ji gole awa zando ka kulluhum gole lafazi ya ciki bo kagboyo kulluhum nga shehu muhammad bin abdullahi ga kagbo na tsaya wawa a sahaba sahaba ji na wani bai ne ko a ke yi ya kagbo bai kiyo kulluhum ke ga ajimawo na gole lafazi taki daga mutu ajimawo a cikin exception istisna guga le saguni ba gato taki da wato na ji ne wugwa ga ali ya ji giya ma da ridda e bana ya taki da ji ya ma istisna jin istisna wannan ma da ba zai je wa gwana wa al bait umaka ba to al hasan to al zai ji daga al bait na kwata ga da babu taciyan al ridda so kutuwa bi kiyaci ne wahun la kulu na zalik amma to na yi kyau za a kida ta ta shi na ibn nan gai bo aliyu shi waga ba ku zai dike na da fi babu eh na bo kiyo ga wuji ne ikpana da wana zai shi dazan sa sha shi dazan yin farko shi ga liyu sa da su kuna ta huwa an ta huwa a aliyu ti jin gika te hadimi gula kiyo mula gushu ba wula ne ogun fi bo ti fe a fi na zando a ga wuyi su sokona amma ba su sun tu ga wace bici bai nan fe diyana fe kwace fe na zai gan waje su kun ibn su bai ga zan da yaji za za ba bai naya sai su na jinan su kai gaugi da kafa ji za za ba bai kin bai na mugo buto na da na wace le ba bai ba wuyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ifuzu e majina gato wa hadha admun li asasi din ezo ga sahaba li kwata jirida na jirin adini wasu ga zanen biya da wani ebo na yanayi asasi kur adini na na yi kur'ani da hadisi wa ga sahaba na jilla ilimi kur'ani da hadisi na jirida sai zadegi na adadi a sotun adadi ya tawatura wani ce gani ilimin hadisi ya ba za mu yi dabi bangaren ahad gani bai a tawaturi ahad ngai zaini guba guta loye buro tawatur ci jamadan manji ji cewa ci labai ti adadin tawatura wanda ci gaza guwa tutu wanda ci gaza saba'in ya gani daidai kaka amma dai ne kwazin da tawatur ilimin hadisi wani ngai mara wahu jama'atun yastahilu fil ada an yi tawatahu alal qadib wa sanaduhu ila sanadin wasnadu'u ila shay'in masus ina jemma dan yi gobe wa yaji na waga jemma na jikpa ta mi son tiya ga mana wana a ci ujiye ba ali annabi yaji ko wani anabi jina hadisi na gai ga kiyan tawatur bogo za degin na za guni ne tun yayi ba ni dana na ya ga gala shajja zairi ga ha e ga so e ga mamaki zai shi ya gaya ladini gwata guda na guka yau bai gurgudu adadi sahaba na ishe gurawa na biyu ne shekaru hussein bebe ya adadin sahaba ji approximately fa mun ji ta hakika ba a ga dubu dari ni ka adadi ne mutum ya gwan littafin mustalahu ba na ya bai shi ga zadegi gaya gwa adini bayan zadegin na gafe da na biyu yi zadegin na a'a wa ya ja ne ga adini ladaya zadegina ga a ga sai na gobe nan ga wala gwa korewa ya ji ya jura zo tiye jafar sadiq jafar sadiq maji sahaba da da mini zuriya ya sayyidina ali mu ga ya di jama'i ya zahiri kalita fita addini na ga ga ya ga laube yawan sahaba guguru na je na annabi muhammad wa sallallahu alaihi wasallam ya ga ya goyi da ba wa ya jan ba wa ya jan igan na lo'a ngato abeke ina zanna je bebe yi danin wala zaji shakka da qur'anu wala zaji shakka be hadisi ji nga mala ya qur'anu ji aje da be sashi sashi ma fasar ruje ba na'udhu billahi min itikad yujibu adna din so ko tsayi gan be akida na so a fe kwa yin ya adini ne muna akida na ga adini ne ga kungiyar malahida shi a yagwa su gan shi aji hujja ta tacan har a tsaye gaga kaifa ya kul e waga ga kuranu ji ta'an a ga kyatata kaifa ya kuru Allah ta'ala kyatata toci gam kuntun khaira ummatin ukhrijat linnas ye sahaba ye ya fe al'umma na ga al'umma na latin ya tace za wangi shi wani ga to kila su kungiya da yadda suke ciya da wani malahida je na jikan doro ajiyar da wato ba wato ciya na akla ne yi na jina wani a ga wakari rutar duba da wafati bi sahaba na jajiri da zuma bi ya na sai dai zagutsun ko zagutsun ayin kawai yi gabe kyau kyatata kiye ga kungiyar malayi da zai kiye ji ƙur'anu ta'an a ga sahaba na agwa sun ga yin rafi da jiga kiwu jeje so ko caji na je ga aluma na giga aluma na ko jemma na jige ga jemma kwata na be cikin bona zane na ji ma ji da bugo ga qur'ani ko shan ma ka da zuma na biya ba ji da sai za gutsun ko za gutsun ai ne riwaya ji da ka ka yi ko adin zaguta adin na tsoyin zaguta na ala uzaifa da mushi ba ala uzaifa da mushi ba sai dai mikdad salman abu zarri a da yin zagu tsohon a da yin zagu ba a ga kila bugo kur'anu uzuri da ƙor'anin umajiyan doro da man na jigwalo a kida da dinna limtina ihimmin taqdimi abi bakar alali ali wa huwa al musabihi a gaina da Allah ta bakar lashi zo ya alina aliyu ga mai na wasan cibeti ba ga shi zo zuma na biyan al'umman nauna gato ganna ga shi ya jiwo to kungiya da da shi madabu e to azuma agwa sun ganna ilani adini ilani e adini ga to fa la ya shaddu dararan ala dini min al-yahudi wa nasara jamma na jaki da biye e guna to adini nana biye ga yahudu zije yahudu alladhina yaz'umuna annahum atba'u musa alayhi salam zije mishanjo alladhina yaz'umuna annahum atba'u isa alayhi salam pata ya dada ga mai akida wa ce anabi Musa le ba ya mi je to a ce anabi Isa le ba pata ya tun egbe lo ya be gabe ne ma fasadu dabo sarawon ya zaga mai tugan nan ya sahaba jajiri da zuma annabi e ko kama enyo ya farko adinya ni ba ci shakka galo adinin ebuna e azoji zaguro je lobiya kafiri jila na nan ka littafi ma bezun a ciga kafiri kawon gole wuda ta dini bu ga gawa gawa littafi wuce a bai ga ƙur'an zai laube na ajiri da dole shakka ga lobe ƙur'an shakka ga lobe adini wani man ga illa ya ta ci wa wugwayen ina ƙur'an wugu patana wajen da biyu waga ya daji waga ƙur'anu ya gbaje dabo a da ga waga sahaba da jiri dana wa ma ga sun ji ƙur'anu ibuna da ya gaza daidai layan bai in yau dai dole uga inda ci su uga inda ci su ganci ma waga ya daji ga sahaba da jiri da wato ya gano na ce ne ba ga toshi na gan radiyallahu anu wa radu anu ibuna e ya za a jiri da ya dasa kulu fiyawa abu lahabi sako juya ga sai su lanara za ta lab na ya liwe gwa musulun caro ga su ya ga zanna jajirin da egin soko ya gi ko biyu ina e soko ke ga gan da zai jiji imani ka sai gi maka kuna be zumana gi maka kuna e ga wuciya ke yulo ya e bana to ci ga wa kullan wa adallahu li husna inda ya ci uga ga la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى زيجي ومسلم تشتم على جفتو مكان زيجي متى ما تفسير جاي زيجي إجرا لو بابو أتو زيجي صلى جيو الكبلة قبانا asrafullah bayan na mai wan bebe yana yi tiye fasara na manjijiya wasabi kun al'awwalu na a ga zije wasabi kun al'awwalu na min al-muhajirin wala ansar ga fasara na bana wani gayi zandoro na lo musulunci lo tom annabi gi kafi annabi gi makakuna mai tafsirin da ce ga zai ji sallah je wa al kibla gubana a fe ka kaaba mafi ke da jewu baitul maqdis lokacin annabi jira lo madina nan zo lai baitul su fai je yau tsakanin sagwai gibe gube so a yi ga asabi kunal awwaluna e ba ga kokoro biyo so ci ga zai jilo musulunci kata ji fatiwa makana musulmi farko jino to zai jilo lo zuma bona pata wi bi alikawliyan aljanna ta bo kiri pata gi mi aljanna ya wana ka ayan na mai go ga ki da shi a ji hadisi ya qur'ani ya patta mu ji alkawali aljanna bugo jama'i musulmi shi yi ga tu gaza na na ji ga sahaba na bi shadi ridda na wajen na loya da mana ibn ya za ji ridda tu aljanna ya biya za ji ridda tu aljanna ya biya gabe na tsoci ga yati muhajiru na gan bai ansar jinan ga ulahika humus sadiqun suratul hashr wa dana bando chon ga ulahika humul muflihun wuce ti madina cijo gai bai wani gan lilfukara hilmuhajiri na lazina ukhriju jumin diyarin wa muwalihim yabtaguna fadla min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun so ko ga gaskiya ko ja wa magajiri da so ko ga gana ya cana so ko ga gana ji da wama ta ci ba na. nasima be qur'ano ga zan ya ji ridda. kuma ga gaskiya ko ja gaskiya mai lazalo aljanna zuma aya nan wuce daga wallazi na taba wa udara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan hajatan bi ma'ana hasadan in jaga tare zanan idi gbana wuce ya wuce ba wa yufiruna la anfusihim walau kana bi khasasa khasasa gai bukata wadi media ngago ma wada mu kawai be bukata mullahu luya wa madina ci gafe ji ya ci be zai ji fila da tsane da mai guba wa gwanni yi mai guba da nan kici ba wa mini abu mai ganiya gowo wato da lozuko bi abdurrahman bin afu lo madina nan wuje da za cin gaya na ibuna na biya jan daya ya zo shi kiji faro gwa kaza mini arzikin bu e ci da taimako na na biya gaji doji ga agwasun yau wade baya ko Hmm. so shi gokanin fedi kwadon yi da kiyan da arziki na doshi bai da madina da kiyan da arziki yan abdurrahman bin abu zalau da yaya na gago gawa wadda wun ba su ku na yi ugwayen ku ku gikin yanzu ku gikin halallewa zai da wucin jama'in musulmi shi man ga aya na ji ga mai tuga shi aji wa aya na ji da gwaya aya ga sahaba ji ulahika humul sadiqun muhajirun shi da muke yan madina ci jiyan ga wa ulaika humul muflihun a ga ya zaɗe robo kike don ji aljanna yana wannan so ko to ga ganna bando ce to ci ga ka zalika jalnaka ummatan wasatan litakunu shuhada ala nas bando ce ga kuntu khaira ummatin ukhrijat lin nasi ga wa gaira zalika min al ayati wal ahadith an nasa ala afdaliyati sahaba aya hadisi ne je gaga e ti cinwa ko ya e sahaba je wani wasu haladin bai bi cikin fiyayin ta ci addinin nan wa man itakada ma yukhalifu kitab Allah wa sunnat rasulillah sallallahu alaihi wasallam fagar kafar zando roga ibe pankuro tenyi na gan su kule ba ko na cega annabi le zan na ji kafirinci ma ashna madhhaba qaumin yataqiduna irtidadan man iktarahu Allah li suhbati rasulih wa nusrata dinihi onusrata dini ki ga biye kun ki ga di sokobo kun yin akida yin jemana ji gan zai ji sokwata ga fedu gan be tuci kuyi a ca adini wuna ki ga biye kun akida na jemana ji zaɓe yin gaza ne yiwa zuwa jita musulunci zuma na biya gwani su kuma jiye da na jauka ta ne bugo jama'a musulmi shi akida shi a yi wujen akida na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ibuna yi gai daji bai akidan ne ya gwana tso musulunci na gaman lobe ka ka amma je bu lokacin na yi karatu yi na na ya baitin akida jama'a jona ide da akida gutane mun ya akida jo akida farko akida ne lobe ne yake sayyidina ali gago alifancin a ga ibe dalili ne ugwa ga mu ga wasanci a ga ngogona ina ma aji dalili na man jiga hadisi mushin man kuntu maulawu fa aliyu maulawu zandoro mi ga sin da ka tuna aliyu da ka tuna mini ya ina je laji ki na shubwana adali ta fin doci na Allah tin ya fuzu maji shewa albani muji kare hadisi na ma na je lagos sun yi tide wasan cin aliyu bo bi akida dai na je lobe ina muji kare hadisi wukucin yanaji maudu daifu patana ta fi wuce wacin so ba na gace hukun na 1000 yi shi fozu maji e za a diwa da tipi hadisi dai na je lagos sun pata ya lagin zawon gidi ce lega da wuja na pata shi albani a hukunci latin ya tiwu daga na tsatsana daga na yi daifu na har ya mutu shi ta musulaci bai da bai cin yi ke zai bai lana gubba gama mu ke fa mutum yi ci jikpa da yin ci shi ni fa gai yin ci bu amma littafi oge sarawai iti da hadisi wani hadisi gai laji wujo hadisi na ji ta zuwa gala mai sun na ji ga ogai wa gama na zuci mini kungiya musulmi ji awa da mai shi a ji ibu kawai gama na haki da halu ya gura daga ya gama tsona ya ci na ma a gushe bu ken ɗote ga ya ga wange ci ci kan doci amma za daidai da ken gunga mu ga aje ga daidai ba wa gwada eto wange ci ci a lulu ngula je tumbodi su kusi da yaki da kwate gurgudu ne ganin su kan wajen amfani wa albarku da rayuwi bu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك